a wurare daban-daban mune muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu a yau muna ranar juma'a kenan 26 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah, kamar yadda kuka gani cewa za mu gabatar da karatu tare da kuma ga network ya ba mu matsala kuma lokaci ne yau takaitacce to shi yasa nake ganin koda mun fara to nan take lokacin sallar juma'a zai ba za a samu cikakkiyar natsuwa ba su shesa ina ganin za mu dan gabatar da dai sanarwa sai mu sake sa wani lokaci insha Allah ta'ala tun da muka so mu fara karatun to network ya yaƙi ba mu dama to kuma gashi yanzu na ga goma ta wuce so amma ba laifi mu dan taba koda kaɗan ne ne ah, daga bisani insha Allahu ta'ala ah, sai mu nemi wani lokaci wanda yake mai yalwa wanda za mu samu damar da za mu zo mu gabatar da bayanai yadda ya kamata a ah, to a gurguje akwai abin da yake faruwa a wannan wata na ramadan ko abin da ya faru a dangane da wani bawan allah da ake kira limamin abuja wato ana ce mai farfesa makari akwai wata magana da ya faɗa na jin ko sha uku ga watan ramadan ne ya jingina ta zuwa ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala nan take uh, sheikh alkasim umar jibril hotoro sai ya fito ya nuna cewa to wannan magana da shi limamin abuja ya yi kuma ya jingina ta ga shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala babu wannan magana wato ƙarya ya kuntuma ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to daga ƙarshe dai malam ya ƙalubalance shi cewa ya kawo gun inda wannan magana take idan ya kawo ta shi zai ba shi dukkanin littattafansa gaba ɗaya wannan magana na san sananniya ce shi mai magana limamin abuja da ya zo a shimfiɗa yake yi <clears throat> kan wata mummunar aƙida tasu wadda take cikin littattafansu amma ba zai iya fitowa da ita kai tsaye ba to sai ya fake ga ita wannan matsala ɗin shine zancen aje wurin ƙabari a roƙi allah wata buƙata to ba wannan shine manufarsa ba eh, kun san mun san su mun fahimce su sosai manufansa shine akwai wata aƙida wannan ya riƙe shi matsayin wasila ne kawai amma akwai wata mummunar aƙida na bautar kaburburra bautan waliye da suke kwance a cikin kaburburra wanda tana nan jirgi cikin littattafansu wato aje ga ƙabari a kira wanda ke cikin ƙabarin. a nemi shi yayi bukata ko kuma ya ainihin kawo wani alkhairi to amma kun ga wannan aƙida ba zai yiwu ya iya fitowa da ita kai tsaye ba to shine sai ya fara shimfiɗa da cewa ai akwai ijima'i menene menene dukkanin malamai sun haɗu a dangane da rashin ganin munin wato zuwa wurin kabari a yi addu'a abin da ya faɗa kenan bayan ya yi ƙoƙarin kawo ijima'i sai ya ƙarfafa ijima'insa ko na ijima'in da ya kawo wanda ijima'in babu shi cikin aljihunsa ya ciro ya faɗa to shine sai ya ambaci malamai guda biyu ya ambaci ah, shamsuddin zahabi rahimahullahu ta'ala ya ce ya kawo ƙissoshi a cikin eh, siyaru a alamin nubala kaza da kaza da kaza da kaza menene menene da sauransu daga ƙarshe sai ya ce har ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya wato shi ma ya goyi bayan wancan ijma'in cewa ba illa ba ne ai addu'a wurin kabari wannan ne abin da ya faɗa a farko kuma malam ya kalubalance shi cewa ya fito da inda ibnu taymiya ya ce ba illa ba a yi addu'a wurin ƙabari daidai ne ya halatta to bayan je ba masa kalubale hankalinsa ya tashi ya rikice yaransa ma suka rikice suka zo suna ta zage-zage suna cin mutunci suna wato ƙazafi da abubuwa daban-daban ƙarshe dai ba su iya ba da amsa ba to ana nan da ya fahimci cewa yaran nasa ba za su iya ba shine sai ya fito da kansa eh makare sai ya fito da kansa a tafsirinsa eh, ajiye kenan a matsayinka na musulmi da ya zo sai ke cewa wai an dame shi kan wata matsala kullum ana tura masa sako akalla hudu zuwa biyar wai an masa tambaya a ina ne ibn taymiya ya faɗi wannan magana saboda a maganarsa ta farko bai faɗi littafi saboda haka da wannan waɗanda za su mala alƙasin ne da ya zo yi masa raddi sai ya bashi satin ansa ba bace ta kwarai ce wannan magana bari in ga muku gaskiya domin kaya ne na al'umma da ka karanta ko aka faɗa ka ji baka fahimce ta ba a cikin littafi kaza kada a zuga ku kasancewar kasa to shine je sai yazo da littafi ku dinga tare trailolin jama'a yan kasuwa sun gwamnati ne su ma yan kasuwa da kuke tare hanya in sun taho da kaya a trailer ku kwashe musu wannan abin da limamin Abuja yayi ba ce tozarta kansa aya ko wani hadisi da kunyata kansa da ƙara tabbatar da kalaman da mal alƙasim ya faɗa a kansa wanda har wasu ke ganin cewa ai mai kyauta kamata duk mutum mai mutunci a tsince shi a irin shine abin da ya faru saboda haka da wannan nake wa kaina nasiha domin duk abin da ya jiya wannan alin nasiha akwai ha'inci a ciki ku kutuba ku tuba ku daina in kuna son ku maganganun ma in kuma ba haka ba duk wanda bai daina karantuwa ciki suke da kusakurai abincin da ka je ka diba kai da ƴaƴanka hadisi ya tabbata daga ba yadda suke a rubuce a cikin littafin ba to ɗayan biyu ne ko dai ba littafin ya karanta ba don yanayin yadda yake karanta abin ajiya ba littafi ne a gabansa ba kamar ina ganin ko waya ce ko kuma ya yi jutun a takarda shi limamin Allah subhanahu wa ta'ala ya kona kai kona su duka ya karanta jimla daya biyu sai ya bada shafi sai ya tsallaka gaba haka ya tai to kusan duk maganganun mafi yawa maganganun da ya karanta mafi yawan su ba haka suka ba ya canza su wanda ya ga kuma zai ci gaba da barke su to din mutane yana ko dai ba daga littafi ya dauko ba ga ka ga Allah nan ga ka ga wato a matsayinsa na profesa ga ya saba ma hatta tsari nasu na akademiya na bahasi na ta hakiki in za ka ɗauko maganar mutum ka koma ka gani a ƙa'ida na bincike bai yi wannan ba ko kuma ya karanta da gangan yayi amma ya yi ha'inci ya canza mu shekul islam wasu maganganu sannan ya ciccire wasu abubuwa to saboda haka shi ne zaman da muka so mu yi sai mu haska shi mu tabbatar da na farko bai ba da amsa ba ƙalubalen ta haddin da aka jefa masa bai kawo ba na biyu akwai cin karo tsakanin maganarsa ta jiya da wadda ya yi a baya kamar ya yi wa kansa raddi ya rosa kansa kan abin da ya faɗa a baya na uku kuma babu amana ta ilimi cikin dukkanin abin da ya faɗa mafi yawa wannan shine abin da muka so mu ɗan haska shi tare da zamansa profesa za ka ga larabcin ma wasu wurare kuskure ake yi a matsayinka na profesa profesan ma na larabci na harkar adabi amma ka zo karanta littafi kuma ana, ana, ana, ana jin kusakurai wannan ya abin kunya ne to wannan duk tabbatar da abin da mal alkasim ne ya faɗa a kanka shi ne yake bayyana su saboda haka a, jawabansa na jiya za ku ji da kansa ya ce shekul islam ibn taimiyya bai yadda a je wajen kabari a yi addu'a ba a maganarsa ta jiya kenan kun ga yaro sa waccan tsohuwar magana tashi da ya ce ai malamai sun haɗu a kan ganin wato rashin munin aje wajen kabari a yi addu'a azzahabiyu kaza kaza kaza kaza kaza hatta shekul islam ibn taimiyya idan mutum ba a ce ya tafi ba idan mutum ya je don buƙatarsa a gaban wani kabari ya yi addu'a wanda wannan kabarin yana kyautata mai kabarin zato ana ganin salaharsa to ana sa ran za a amsa masa addu'a wannan shine maganarsa ta farko dama da ya zo a jiya sai ke cewa a'a ai shi kaza kaza ba haka yake nufi ba shi kwata-kwata bai yi zancen a ibn taimiyya ya ce aje wajen kabari ko bai ce aje ba a'a to me yasa ka kawo sunansa bayan kuma kayi nakalin ijima'in da babu kan cewa sun haɗu kan rashin ganin munin a je wajen kabari a yi addu'a bayan faka na ƙarto wannan ijima'i ne wanda babu shi kwata-kwata daga aljihunka ka ciro shi sa'annan kuma ka zo ka yi adafi ka ƙarfafa wannan ijima'in da ka kawo da su waɗannan malaman guda biyu a zahabiyu da kuma shi shekul islam ibn taimiyya to bari mu danna shi ku ji abin da yake faɗa na warware kansa da ya yi kowanne za mu kunna muku da tsohuwar maganarsa da kuma wadda ya yi sabuwa e, tunda ya ce wai wai a koma a koma maganarsa wadda ya a baya sai a ɗora ta akan maganganun da ya ajiya abin da ya faɗa kenan to bari ku ji don Allah a koma eh bari ku ji afwan eh saboda haka wayannan mutane da kuka gani to lamarin su sai a hankali eh saurari abin da na faɗa sai a bijirar da shi akan waɗannan abubuwan da muka ji yanzu shin abin nan da muka ji yanzu shi na faɗa ko ko saɓaninsa ne iskalin inda take lalle ibnu taymiya bai yarda da ziyaran kabari ba bai yarda da zuwa wajen kabari a addu'a ba amma ni a cikin karatun ranan ina kokarin in tsakuro inda aka sami daidaito tsakanin ibnu taymiya da sauran malamai ne sai na tsatsakuro wuraren cewa in aka tashi aka je kabari ba dalilin zuwa kabari ba kaga ittifaqatin da ya faɗa kenan ko kuma aka je saboda ƙarfin zuciyar niyyar mai yin addu'a Allah zai iya amsa ko za a iya samun ya sami amsawan addu'ansa ko da yake shi ya yi ta tabririn amsawan ba dalilin wato yana kore dalilan amma dai mu muna son mu ɗauki kawai hukuncin cewa ya faɗi cewa in aikai addu'a ɗin za a iya amsawa ina fatan mun fahimta to kun ga wannan cikin bayanansu da ya ajiye kenan ya ce a koma ga maganganunsa da ya yi a baya wanda za mu koma gare su a ji abin da ya faɗa sai a auna da maganganun da yake yi a yanzu ya ce tabbas shekul islam ya hana ziyara wadda wannan magana ba gaskiya ba ce kawai a faɗe ta haka eh, a yi ta wace ziyara shekul islam ya ce ba a yi ziyara ta bid'a ziyara ta shirka to kaga ya kamata ka yi tafsili a matsayinka na furofesa a cikin littafin da ka ɗauko shekul islam ya tabbatar da ana ziyara cewa halatta ne a yi ziyara a dunkule amma hukuncin ziyaran yana da alaƙa ne da abin da aka yi a wurin ziyara ɗin sai yake cewa bai yadda ba shekul islam ibn taimiyya bai yadda ba a nufi kabari domin aje a yi addu'a to me yasa a farkon bayananka baka faɗi wannan magana ba eh? to za mu ji shin ka faɗa ko baka faɗa ba tunda ka ce mu koma ga bayananka na baya to bari mu koma a baya mu ji abin da ya faɗa eh tunda ka ba da ka nema a koma ga maganganunka na farko to ga maganganunsa na farko eh. wanda wannan yana cikin abin da ya samar ma wasu da iskali da dama in suka ga wato mutum ya aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka bane ko kusa ba haka bane wato hada abubuwa ne marasu alaka da juna a ah, ai tun da ka ji ma salihi biya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewan albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala albarkan wajen kuma malamai sun tabbatar za ka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa ijima'i ke ijima'i ke a cikin sayarwa alamin nubala kissoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in bawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har shekul islam ibn taymiya har ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi kabarin bawan Allah salihi ba ce a tashi musamman aje ba amma in mutum ya zo don bukatansa ya je don bukatansa saboda albarkan wannan bawan Allah salihi da yake kwanta a wajen ana sa ran Allah ya ansa masa inji ibnu taymiya to a wannan maganarsa ta farko kenan kun daga farko ya ce ba wani malami na musulunci wato ijima'i yake son ya to wanda aje ma ya ƙara maimaita shi cewa sun haɗu kan rashin ganin munin wato aje wajen kabari a yi addu'a in dai ba mai kabarin aka kira ko aka bauta ma ba wato Allah aka kira wai dukkanin malamai sun haɗu akan rashin ganin munin wannan to wannan ijima'i da ya naƙalto shine sai ya kawo waɗannan malaman guda biyu don ya nuna maka mi su ma sun shiga cikin ijima'in ya kawo zahabi ya ce kaza ya ce al'imamu zahabi ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza sai ce hatta shekul islam ibn taimiyya kaga wannan adafi yayi goyo yayi akan akan akan az sai maimaita abin da ya ce shekul islam ya faɗa idan mutum ba a ce a tafi ba amma idan mutum ya je dan bukatarsa kun cikin tafiyar akwai nufi akwai alƙasu da kenan mutum ya nufi wani ƙabari dan bukatarsa duk da ba a ce mai ya tafi ba amma in ya je don bukatarsa to ana sa ran a karɓi addu'arsa saboda albarkacin wannan wurin wannan ita ce magana ka ta farko kuma ita ce aka nema ka kawo inda shekul islam ibn taimiyya ya faɗi wannan magana kuma har yanzu baka kawo ba sannan gashi a jiya kuma ka zo ka ce a'a kai baka ce shekul islam ibn taimiyya ya ce a tafi wajen kabari ko kar aje ba gashi nan kuma kana faɗa da bakinka cewa shekul islam ya ce idan mutum ya tafi don buƙatarsa kaga ya san zai je kenan kuma akwai niyya akwai alƙasdu ana sa ran a ansa kace ibnu taymiya ya faɗa in ji ibnu taymiya kace shi ya faɗa to don girman Allah me yasa baka kawo wannan magana ba kaga baka kawo ta ba duk abin da ka faɗa jiya har ka gama baka kawo wannan magana ba baka kawo inda ibnu taymiya ya ce idan mutum ya je wajen kabari don buƙatarsa ba to ana sa ran a ansa masa addu'a in yayi addu'a kuma saboda wannan wurin bari mu ƙara maimaita bidiyon ku ji eh wanda wannan yana cikin abin da ya samar ma wasu da iskali da dama in suka ga wato mutum ya aikata wani aiki ya je kabarin wani salihi yana roƙon Allah sai su ce yana bautan salihi ko yana hada salihin da wannan bawan da Allah a cikin bauta wannan ko kusa ba haka bane ko kusa ba haka bane wato haɗa abubuwa ne marasu alaƙa da juna a ai fitin da ka ji ma salihi biya je wajen ne saboda kyakkyawan zaton shi cewan albarkan wajen zai iya sawa ya zama dalilin da Allah subhanahu wa ta'ala zai amshi addu'a kuma malamai sun tabbatar za ka iya cewa ba wani malami na musulunci da ake jin maganansa babu ko ɗaya wanda bai tabbatar addahabi a cikin sayarwa alamin nubala kissoshi da ya kawo na bayan Allah salihai ya ce Allah kuma yana karɓan addu'a albarkacin ziyaran watan wajen da suke in bawa ya je wajen ya yi addu'a Allah na karɓa kai har shekul islam ibn taymiyyah To me ya faɗa? Ya faɗi wannan cewa idan bawa ya je wajen wani bawan Allah salihi kabarin bawan Allah salihi. Ba ce a tashi musamman aje ba. Amma in mutum ya zo don bukatarsa. Ya roƙi Allah saboda albarkan wannan bawan Allah. Saboda albarkan wannan bawan Allah. Ana sa ran Allah ya ansa masa in ji ibnu Taymiyyah. To kun ji? To bari ku ji. Wannan maganarsa ta farko kenan to bari ku ji ya ce bai faɗi haka ba. Eh don Allah a koma a saurari abin da na faɗa <laughs> sai a bijirar da shi a kan waɗannan abubuwan da muka ji yanzu shin abin nan da muka ji yanzu shi na faɗa <laughs> ko ko sa ne iskalin inda take lalle ibnu taymiya bai yarda da ziyaran kabari ba bai yarda da zuwa wajen kabari a addu'a ba amma ni a cikin karatun ranan ina kokarin in tsakuro inda aka sami daidaito tsakanin Ibn taymiya da sauran malamai ne sai na tsatsakuro wuraren cewa in aka tashi aka je kabari ba da yanzu a kabari ba kaga ittifakan din da ya faɗa kenan ko kuma aka je saboda ƙarfin zuciyar niyyar mai yin addu'a Allah zai iya amsa ko za a iya iya samun ya sami amsawan addu'ansa ko da yake shi yayi ta tabririn amsawan ba dalilin wato yana kore dalilan amma dai mu muna son mu ɗauki kawai hukuncin cewa ya faɗi cewa in yi addu'a din za a iya amsawa ina fatan mun fahimta amma kamar yadda na ce wannan wallahi na yi ne saboda almajiran ilimi masu wanda suke ta tambaya kuma na ga an dame ne tambayan kullum mutum hudu biyar za su yi message a wai ina ne ibn taymiya ya faɗi wannan suna son sani ko don neman ilimi ne ko don fugul ne ko dan ne Allahu alam to dai yanzu ga wasu daga cikin inda Ibn Taymiyyah ya faɗa a babban malam Ibn Taymiyyah hmm. sun wuce a faɗi sunan su mujarradan a inda ya faɗa a cikin littafin sa a siratul mustaqim Allah ubangiji ya taimake mu ya ƙara fahimtar da to a wannan ita ce maganarsa saboda haka limamin abuja ka yi tibka da walwala ka faɗa abu kuma ka dawo ka ce baka faɗa ba ka ce a ko ba kuma mun ji e kuma duk mai hankali ya fahimta to yanzu tun da mun ji tsohuwar maganarsa ga abin da ya ce kuma yanzu ya dawo ya karyata kansa to yanzu za mu danna shi ya karanto abin da zai karanto sai mu ba shi amsa insha Allahu ta'ala tun da ya ce zai buɗe littafi kun ji ya faɗa zai buɗe littafi inda wannan magana ta to sai mu ji cikin abin da zai karanto shin akwai wannan magana da ya jingina mu shekul islam ibn taimiyya wannan shi ne eh, ga bidiyon nan ah. bawan allah babban malami ibn taimiyya ranar da nake magana ina magana ne a cikin yadda dukkan malamai suka yi gamayya a kan yin addu'a ba da niyan bauta ba ina san haka ne ko ba da niyan bauta ba addu'a kawai ka zo kabarin wani salihi ka yi addu'a dukkan malamai sun yi gamayya kan rashin muninsa kun ji ya haka to ijima'i ko dukkanin malamai dukkanin malamai to kai da bakin ka ka faɗa shekul islam malami ne shin ya shiga cikin wannan ijima'i ko bai shiga ba kuma wallahi tallahi wannan ijima'in babu shi aka sinsa shi shekul islam ya kawo kuma baka kawo ba baka karanto daga littafin ba kun ji ya kawo ijima'i wannan a maganarsa ta jiya kenan to bari mu danna shi eh bayan na faɗi wasu malamai ina zato sai na ambaci ibnu taymiyyah amma a kan ibnu taymiya da na ambace shi sai na ce ko shi ya tafi ko shi da taji ko shi a wajen malamai ka san shi yana da sabani da sauran malamai a cikin matsala ta ai ba ko shi kace ba eh cewa kai hatta adafi kai eh adafi kai bayan ka nakalto ijma'i ka kawo zahabi sai ka ce hatta ibnu taymiya kenan shi ma ya shiga cikin abin da ya gabata a baya wannan shine abin da ka oh. faɗa hmm. ko shi ya tafi akan idan aka zo kabarin bawan Allah kunji ba da niyan a tashi musamman aje ba <laughs> ana tuna haka na faɗa ba da niyan a tashi musamman aje ba to ai kai ba haka ka faɗa ba eh, a magana ka ta farko baka ce ba da niyyar aje ba cewa ma kai idan mutum ya tafi ba a ce a tafi ba amma idan mutum ya tafi don bukatarsa kaga don bukatarsa kenan akwai mi akwai niyya me yasa kake wannan abun a matsayinka na eh, farfesa shekaran jiya ba yi wannan magana kuma har kana cewa a koma kuma ka dawo yanzu kana warware kanka aka zo mutum ya yi addu'a Allah zai amsa masa wannan addu'an Allah zai iya amsa masa ko ana sa ran amsa masa wani abu dai kamar haka so maganar akan amsa addu'an na yi kuma a nan wajen ba maganar akan hukuncin aje ko kar aje ba kun ji ko wai shi a baya bai yi magana akan aje ko kar aje ba tare da cewa kuma ya ce hatta shekul islam ibn Taymiyyah. Eh? ya ce duk da ba a ce a tafi ba amma in mutum ya yi amfani da amma in mutum ya tafi don bukatarsa kaga ka yi magana zuwa ka yi magana zuwa limamin abuja shekaran je shekaran je ka yi magana sati ɗaya zuwa kwana goma kuma ka dawo kana warware kanka eh? a matsayinka kuma wanda ake kambabawa ana ganin cewa ma a ƙasa babu kamar ka kwana goma da yin magana ka ta farko kuma ka dawo kana warware kanka wannan yara ma za su yi ma dariya wallahi ka zubar da kimarka ka ƙara zubar da mutuncinka wallahi wallahi ka faɗi warwas to ina kwalin yake ina shahadat lai ya eh ci gaba ina fata mun fahimta ku ba ku ƙara sauraron magana na na yi magana akan ibnu Taimiyya ya ce ya halatta je ko bai halatta je ba na yi magana akan amsa addu'a a'a haka ne ko a'a a'a ali babu abuja malamai suna da wani abu <laughs> idan suna son su haɗa bari mu suna son su nisantar da je kai tsaye ina a eh. duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka hmm. duka daga mujalladi na biyu gashi a ƙwab'a ta ni da nake amfani da ita to saboda yana da tana da taba'at da yawa to a shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 ku ji abin da zai karanta yana cewa an ya yahsala du'a ufin buq'ati bi hukmin ittifaki wato addu'a zai iya faruwa a wajen accidentally to uh, mu ga littafin duk daga alama babu littafin a hannunka abin da ya karanta ga shi a nan ga abin da shi shekul islam ibn taimiyya ya faɗa <clears throat> kuma daga nan duniya za ta fahimci cewa <clears throat> kai mayaudari ne kuma kai azzalumi ne in har da gaske ka karanta wannan littafi to babu shakka daga yau baka cancanta da ka zama abin koyi a addini ba wallahi yaudara ka yi kun ji abin da ya karanta abin da ya karanta yadda ya karanta an yi hasalar du'a'u fil buqati bi hukumil ittifaki <clears throat> iya jimlar da ya karanto kenan na farko a shekul islam ibn taimiyya a cikin shi wannan littafin ni a tawo nuskan shafi na ɗari uku 307 shekul islam yana magana akan yin addu'a a wurin kabari asalin yadda magana take madadin ya koma daga baya ya ɗauko ta tun daga farko ya karanta na farko ya karanta na biyu sai a fahimci ga manufar shekul islam ga maukifinsa akan wannan matsala amma sai ya ƙi sai ya karanta jimla guda ɗaya jimla guda ɗaya wai da niyya kuma yana ba da amsa kan abin da ya faɗa a baya to shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala abin da yake cewa famin ma ya fi haza yana daga cikin abin da yake shiga a ƙarƙashin wannan ƙasdul ƙuburi liddu'ai a nufi ƙaburburra domin a yi addu'a inda hagun ƙaburburra ɗin aulaha ko a yi mamatan addu'a sai ce fa inna du'a haƙiƙa addu'a inda alƙuburi a gun kaburburra sai ce wa ha da wani kaburburra min al'amakini daga wato daga wasu wurare yan ƙasimu ila nau'aini shekul islam ya ce nau'i biyu ne nau'i biyu ne ku duba ku gani wato a yi addu'a a gun ƙabari ko a wa mamatan addu'a to kala biyu ne ta fuskan nufatan kaburbura ɗin to shine sai shekul islam ya ce ma ɗayan nau'ukan guda biyu an ya hasula duk da shi ya karanta an ya hasala wannan kuskure ne a matsayinka na farfesa eh? wanda ya zamo farfesa a ɓangaren arbiya kuma ka zo kana karanta larabci da kuskure an ya hasula kuma kana karanta an ya hasala ba za ka ji kunya ba Eh? ba za ka ji kunya ba a matsayinka na profesa jimla jimla duka kalmomin ba su kai kalma biyar ba amma ka, ka tabka kuskure kusan guda biyu a ciki ai daga hasala ne hasala mudari'insa akan ce ya hasulu min babi fa'ala ya fa'ulu kamar hadasa ya hadusu shakara ya shukuru ba daga fa'ala ya fa'alu ba ne ballantana ka ce an yi hasala wannan shine kiyasi ne kiyasi babu dalilin da zai sa a bar kiyasi kuma a koba ga wani abu sai an samu sama'i tabbatacce to ce wadda ya yi an yi hasala wannan kuskure ne amma bari maimaita muku shi ku ƙara jinsa eh farfesan larabci yana tafka kuskure eh bari ku ji sai ku koma sai ku duba abin da na faɗa ku gwama da waɗannan maganganu sai ku hukunci ya rage na ku hmm. ji da kyau ah, duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka hmm. duka daga mujalladi na biyu a ƙwaɓa ta ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da ƙwaɓa da yawa ku ji da kyau zai tabka barna ah, shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 mun ji yana cewa an ya hasala du'a ufin buq'ati ya hasala kunji wato addu'a zai iya faru kunji ya wasa don fataha wannan kuskure ne ya hasula ne bi don misali fi'ilun ne mudari'un min babi fa'ala ya fa'ulu to ya zaka zo ka ce kuma an ya hasala eh mabari'u na sarfu a matsayinka na farfesa to sai shekul islam ya ce ɗaya ɗaya daga cikin nau'ukan guda biyu an yi hasular du'a'u addu'a ta sabu ko ta tabbata fil buqati a wani bagire bi hukumin littifaƙi shi ma na yayi kuskure wajen al sai ya ce al madadin ya kawo hamzatul wasli sai ya kawo hamzatul katai, wanda wannan kuskure ne domin daga ittafaqa ne ya tafiku yawa mazdarinsa shine ittifaqun to tunda an sa masa ma'arifa al-ittifaqu ake cewa ba al ba al-ittifaqu ba eh bi hukumil ittifaqi eh, bi hukumi al-ittifaqi ittifaqi bi al ittifaqi eh afwan bi al ittifaqi wannan kuskure ne wannan hamza ba a sata cire ta akai hamzatul wasl ce eh bi al ittifaqi bari ku ji abin da yake faɗa sai mu ci gaba insha Allah eh larabcin ma ba a karantawa daidai ruwa a wajen hmm. accidentally ya ce fara la ba su hmm. wannan babu laifi a cikin shi hmm, shafi na 195 sai an dawo baya kaɗan da safahat ɗin ta ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da taba'at da yawa wannan yana da muhimmanci shi yasa muke bin sa daki daki Eh. a shafi eh. an ce wai farfesa ne na larabci fa ya salat a eh. wajen wannan kuskure ne bi hukumil ittifaqi wannan kuskure ne abin da yake daidai bi hukumil ittifaqi hamzatul wasli ce ittafaqa yattafiqu al ittifaq ake cewa ba al ittifaqu ba so wannan barnarsa ta farko kenan a cikin wannan jimla gajera to shine shekul islam ya ce wato zuwa wajen kabari yana tabbata ta fuskar hukuncin bi hukumin ittifaki eh, yadda ya karanta kenan amma daidai bi hukumin littifaki tare da hukuncin muwafaka wato kaje wurin ne kawai saboda wani dalili in ma taba'an ko kuma zimnan lali qasdi du'a'i fiha amma ba ka je wurin kabarin ba ne domin ka yi addu'a wato a wurin kabarin ba shi ne manufarka ba wato wani dalili ne ya sa ka samu kanka a wurin kabarin amma tun farko ba ka ƙulla niyyar cewa zan je kabarin waliyuwa ne ko salihin bawawa ne ina da wata bukata in na je gun kabarin sai in roƙi Allah ba wannan a manufarka ba sai shekul islam ya yi bayani sai ya ce kamar yadda Allah kun ga shi duk bai karanto wannan ba kamar wanda ya kira Allah fi ɗariƙihi wato kamar wanda yake kiran Allah fi ɗariƙihi a cikin hanyarsa wato yana kan tafiya sai wani dalili yasa ya yi addu'a wa ku? an yamurra bil quburi wato sai daidai da ya gitta ya biyo kusa ga ƙaburburra kun ga ba wurin ƙabarin shi hanya ta biyo da shi aw man zuruha, ko kuma wanda dama ya yi niyyar zai je kai ziyara ne ta sunna fa yusallimu alaiha da ya je wurin kaburran ko makabartar sai ya yi sallama kamar yadda ya zo a sunna wa yas'alullaha sai ya roƙi Allah al'afiyata lafiya lahu gare shi walil mauta da kuma mamatan to a cikin yin wannan addu'a sai ya shigar da kansa kun ga aslan me ya kai shi makabarta ziyara a'a hanya ne ta biyo da shi kun ga shi wannan ba kansa ake magana ba kwata-kwata ba kansa ake magana ba baya cikin wanda ya nufi kabari don ya je ya yi addu'a amma kun ga bai karanta wannan ba sai ya ha'inci to ɗayan biyu ne uzurin da za mu ba shi ɗayan biyu ne ko dai bai karanta littafin ba browsing ya yi gwagwalin ne ko kuma a'a in ya yi haka to wannan ya rusa kujerarsa ta farfesa ko kuma takardarsa ta farfesa ya rosa ta gaba ɗaya ko kuma a'a ya karanta amma da ya karanta sai ya datsi inda yake so ya yi abin da ake kira wato datsi sashin magana a yi watsi da sashi wannan kuma ha'inci ne khiyana ce ilmiya idan mutum na haka to daga lokacin wato mukaminsa na malanta ya roshi ba a karɓar wata magana daga wajensa wadda ta shafi karatu ko ta shafi addini. eh ɗayan biyu ne dole ne in ya karanta to shi mayaudari ne ya yi zalunci bai wa shekul islam ibn taimiyya adalci ba in kuma bai karanta ba to ya rosa ƙa'idarsa ta akademiya babu ta haƙiƙi a cikin bahasinsa babu to ne sai shekul islam ya ce kama ja'at bihi sunna kamar yadda sunna ta zo cewa musulmi ya je ya ziyarci kaburbura kuma ya yi musu addu'a cikin yi musu addu'a shi ma yawa kansa don ana buƙatar duk lokacin da za ka yi addu'a sunna ne ka fara da kanka idan za ka wa wani idan za ka fara da wani to kaga wannan dan ya yi addu'a wa kansa ba a sa shi layin wannan babi baya daga ciki ba shi ake magana ba domin akwai abin da ya kai shi makabarta. sai ce fahaza wa hauhu wannan da ire-irensa sai ce la ba'asa bihi babu lahi da shi kun ga jimlar da ya ciro di ya datse wancan karatun amma sai ya datse wannan bari in danna shi ku ji abin da yake faɗa ku je wa darar da ya yi a matsayinsa wato na profesa eh, a matsayinsa na profesa eh, afuwan a matsayinsa na profesa to bari ku ji bari ku ji datsu magana yayi yi eh datso ta yi sai ku hukunci ya rage na hmm. a ah, duka maganar da zan yi zan yi daga iktida'u siratul mustaqim duka duka daga mujalladi ne biyu a ƙwab'ata ni da nake amfani da ita saboda yana da tana da tabi'at da yawa a shafi na mujalladi na biyu shafi na 195 yana cewa an ya yahsala du'a fil bukati bi hukmin ittifaki wato addu'a zai iya faruwa a wajen accidentally ya ce fara la ba kunji kunji babu laifi a cikin shi kunji kunji duk wancan bayanin sai ya tsallake kun gane yaudarar da yi kun gano cin amana da yi wato yana karanta ita wannan ibara ɗin da shi shekul islam ya kawo an yi hasular du'a'u fil buƙa'ati bi hukumin littifaƙi sai ya datse duk wancan larabcin da na karantu sai karantu ƙarshen magana ɗin sai ce fahaza ya ƙetare wani hauhu sai ce la ba asabihi don girman Allah wannan zalunci yaudara ce ko ba yaudara ba ce kaga ɗayan biyu ne ko dai bai karanta littafin ba aslan kamar yadda malal alƙasim ya faɗa wasu ne suka faɗa ya ji shi kuma ya zo kan kujerarsa ta tafsiri sai ya maimaita wato kwata-kwata bai karanta littafin ba kun ga haka ya rosa ya rosa tsarinsa gaba ɗaya da yake a kai na zaman farfesa tsarinsa na akademiya wanda yana wajabta maka ta haƙiƙi wajen bincike duk abin da za ka faɗa to ka ta haƙiƙi ka ɗauko shi yadda yake ka kawo ko kuma a'a ya karanta littafin amma da ya zo da gangan sai ya datse maganar sai ya karanto abin da yake son ya karanto ku duba fa ya karanta farkon jimla ya datse tsakiya ya yi abin da ake kira da baturul akawal ko baturul nusus ya datse tsakiyar zance sai ya je can ƙarshen maganar ita ma ta farko sai ɗauku jimla wadda yana ganin kamar za ta goya mai baya fahaza sai ƙetare wani hauhu la ba asabihi wai a haka a haka amma lokacin da aka ce mai ƙanƙanin ɗalibi kuka zo kuka yi ta haushi wannan abin da ya sunansa samalanta sunansa to bari ku ji nau'i na biyu da shekul islam ibn taimiyya ya kawo wanda bai kawo shi ba sai a shekul eh, islam ya ce asani nau'i na biyu an ya taharrar du'a'a inda ha wato mutum ya yi kirdado ya nufi wato yin addu'a a wurin makabarta ko wurin kaburbura wato tun farko shi niyyar sama ya je wurin tun farko niyyar sai ya je wurin ya yi addu'a wanda a kansa kai kake magana a kan wannan nau'i na biyu kake magana ba a kan wancan na farko ba wannan ne na biyun shine ka jingina mai shekul islam ibn taimiyya kuma ga shi zai yi bayani kuma zai faɗi matsayinsa a kai sai ce bi haisu yastashiru anna du'a hunaka ajwabu minhu fi gairihi ta yadda shi wannan bawa zai dinga jin shi'uri cewa yin addu'a a wurin wa'annan kaburbura ko a wajen wannan kabarin waliyin wato an fi karɓan wannan addu'a sama ga wani wuri wanda ba shi ba wanda kan wannan kake magana kaga shi yanzu da ya fito zai je wajen wani kabari don ya yi addu'a ya roƙi Allah Allah ya biya masa buƙatarsa me yasa ya fita saboda yana ganin cewa wurin wuri ne wanda yana da falala akan sauran wurare wato in an yi addu'a kai tsaye Allah na amsa to bari ku ji abin da shekul islam ya faɗa sai ce fahazan nau'u wannan nau'i mutum ya nufi kabari don bukatarsa ya je ya yi addu'a manhiyun anhu shekul islam ya ce an hana abu ne wanda an ka hana a cikin addinin musulunci ya ce imma na hayu ta harimin ko dai hanin na haramci au tanzihin ko kuma na tanzihi sai ce wa huwa ila Harimi a karabu amma zaman hanin cewa an hana ne hani na haram shekul islam ya ce shi ya fi kusanci kun ga ya faɗi ra'ayinsa ya faɗi ra'ayinsa wato a ɗauka cewa haramun ne mutum yana da bukata ya nufi wani kabari na wani waliyi salihin bawa don yana jin cewa in yayi addu'a a wannan a wurin Allah zai amshi addu'arsa za amshi wannan addu'arsa shekul Islam ya ce wannan haramun ne zaman sa haram ya fi kusanci sai ce wal farqu bainal babaini zahirun bambanci tsakanin nau'ukan nan guda biyu shekul Islam ya ce a bayyane yake farfesa me yasa baka karanta wannan ba yana fa a littafi fa gashi a littafi fa inda ka ɗauku waccan jimla an sula, an sula du'a'u a nan magana take fa maganganu guda biyu shekul islam ya kawo kowace ya faɗi hukuncinta amma da ka zo ta farkon ma sai da ka yi toge ka yi ha'inci ka yi yaudara amma haka an ce ma ɗalibi kuma sun zo suna haushi ai an ci mutuncinsa ai ba kimanta sa ba ai kaza ai kaza billahi alaikum wannan abin da ya sunansa sunansa malanta sunan wannan abin da limamin abuja ya yi sunansa malanta wannan yana cikin sifofin malami bayani ne mai tsawo shekul islamu ya yi har ya kawo cewa fa innar rajula lauka ne ya da da mutum ya kasance yana roƙon Allah wajita zafi mamarrihi bi sanamin sai gun hanyarsa sai biyo ga wani gunki kan hanyarsa ba gunkin yan nufa ba au salibin ko wani kuros au kanisatin ko coci au kana ya ufi buƙatin ko kuma yana addu'a a wani bagire wa kana hunaka buku'a a wannan wurin akwai wani wuri fiha salibun akwai cross a wannan wurin wa huwa anhu zahilun amma kuma ya rabkana a kansa bai damu da shi ba bai nufe shi ba ba dan shi ya zo ba au dakhilun ila kanisatin ko kuma ya shiga a coci liyabita fiha mabitan ja'izan don yayi bacci a ciki wato dalili ya sa shi ya shiga coci don ya kwana kwana wanda shari'a ta halatta masa wada Allah fil laili sai tashi cikin dare yana addu'a a cikin cocin au ba ta fi baiti ba'd asdiqaihi ko ya kwana a sashen ɗakunan abukansa wada Allah sai ya roƙi Allah a wurin lam yakun bi hadha ba'asun wannan ba ya da laifi ku duba hadda cocin an ambata me yasa aka ce baya da laifi saboda ba manufarsa ya je coci ya yi addu'a don yana ganin cewa addu'a a coci a ba karɓa ba ce me yasa aka ce baya da laifi duk da yana addu'a ga kuros a gefensa ga gunki a gefensa amma kuma baya da laifi me yasa saboda tun farko dama bai nufi wannan wurin ba bai nufi wannan wurin don addu'a ba ittifaƙan ne aka samu an samu muwafaƙa ne wani dalili yasa ya samu kansa a wurin to a nan yanzu a nan yanzu da aka ambaci coci misali da wurin da yake da akwai gunki a wurin misali aka ce ga shi ya yi addu'a amma duk da haka ba za a ce ga zunubinsa ba ko ga laifinsa saboda mi dama bai nufi wannan wurin ba ba shi an manufarsa ba kaga shari'a ba ta ɗora masa laifi ba ashe addu'an yana da alaƙa ne da manufan zuwan mutum dalilin da ya kai ka wurin in dai ka tafi ne don buƙatar ka a wurin ƙabarin to wannan shekul islam ya ce magana mafi inganci haramun ne kuma shine ra'ayinsa shine ra'ayinsa kaga akasin abin da limamin abuja ya faɗa sanin wannan shi yasa mal Alƙasim ya ce shekul islam bai faɗi wannan magana ba kun ji ra'ayin shekul islam wannan shi ne ra'ayinsa a bali babu abuja baka kawo ba baka kawo ba eh to bari mu bi shi ya karanta wata magana a sai mu ƙara ba shi amsa eh insha Allahu ta'ala saboda haka wa'annan mutane da kuke gani eh, dole sai ana ainihin wato haska ma al'umma eh, kun ga dai ga yaudara ƙarara ƙarara ha'inci ya bayyana e, ya bayyana eh, bari mu danna shi ya ci gaba kun je yaudarar da ya yi da kuskuren larabcin da ya yi a cikin jimlar da ya karanto wato laifin wato ya yawaita na farko ya ɓata larabcin na biyu kuma ya yi yaudara wajen nakalin maganar bai karanta gaba ɗaya ba sannan ya datse tsakiya ya karanta farko a cikin annau'ul awwal kenan sannan ya yanku ƙarshe bai karanto duka ba ballantana ya karanta na biyu bari ku ji shi ya ci gaba a mujalladi na biyun har yanzu shafi na 167 yana cewa amma ijabatu du'a'i faqad yakunu sababuhu ittirar da'i ko sababahu ittirar da'i wa sidquhu amma amsa addu'a shi ma yana cikin abin da na faɗa na manta ban faɗi ba yana cikin abin da na faɗi wato jumla shi karan to yadda ka karanta farko shine daidai e sababuhu ya zamo suna ga yakunu shi dai daidai e ba yadda kan maimaita daga baya ba e to ita ma magana bai karanto ta dai za ku ji sun ce ya ce wasu wannan kuskure ne wasu tijaihi haka haka haka jimlar take ba wasu ba a'a wasu diƙu iltijaihi amma da ya zo sai ya canza jimlar ɗin sai ya ce wasu sannan wannan magana ba ta da alaƙa akan maudu'in da ake magana a kansa shekul islam yana magana ne akan dalilin da ke sa a anshi addu'a sai ke cewa wani lokacin ma akan anshi addu'ar bawa ba wai don addu'ar tasa ba sannan kuma ba don albarkan ma wurin ba shi ne shekul islam yake magana a'a in ma saboda kallon bukatar da yake ciki tsananinta ko kuma a saboda gaskiyarsa wajen wannan addu'ar wato ya yi ikhilasi a cikinta shi ne abin da shekul islam yake magana baya magana akan ka je kabari ko karka je kabari ko waye da sauransu saboda haka kawo wannan magana hashu ka yi kaya abin da ake kira da alhashu ba shi da alaka ka fita daga maudu'i sannan kuma larabcin baka karanta shi yadda yake ba eh Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka limamin Abuja eh mu ma fatan shirya wallahi eh kuma wannan abin da muke yi muna yi ne don ka gane kuskuren ka ka dawo ka tuba ka gyara a amsa addu'an dalilin shi zai iya zama kasancewa ƙarfin bukata da gaskiyar zuciyar mai addu'an ne ba wai wani dalili daban ba ƙarfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiyar niyyarsa shine dalilin da zai sa amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan maganganu ya maimaita su da yawa to ina da dan tsakuro mana ne <laughs> kun ji wata zalika su <laughs> kun ji yana dan tsakurowa ne <laughs> ya tona wa kansa asiri wai dan tsakurowa yake ya je can ya tsakuro ya tsakuro ya tsakuro malam mai tsakuri. eh to wannan shine karatu da haka zaka hukunta malami a je can a tsakuro maganarsa a je a tsakuro a je a tsakuro eh wannan malanta ne to Allah ya sauwaka ka tura wa kanka a mujalladi na biyu shafi na 254 wata zalika su'alu ba'dihim lin wannan zamu wuce ta sai zama na gaba saboda duba da lokaci zamu je ga ta gabanta insha Allah eh saboda bayanin tana da tsawo nabi aw li ghairihi min ummati hajatan fatubbalahu fa in ina zaton fa innahu ne amma a nusa ta fa inni fa innahu qad a kathira shi ma bai karanta daidai ba fa inna haza ne wai ya ce wai wai yana zaton fa innahu ne to fa inna haza ne eh fa inna haza eh akwai haza a wurin kuma inna ce ba inda hu bane eh farfesa eh wannan duk alama ce wadda ka nuna ɗayan biyu ko bai karanta littafin ba ko kuma a'a yana karanta littafin yadda ya ga dama eh amma ni na tun na farkon cewa ba littafin ya karanta ba na fi wannan na fi wannan ya ce haka tambayan wasunsu ga manzan Allah ko ga wani manzan Allah bukatansa sai a biya masa bukatar. ya ce wannan ya faru da yawa a mujalladi na biyu shafi na 254 a mujalladi na biyu shafi na 218 ya ce wa qad alimtu jama'atan mimman sa'ala hajatahu min ba'dil maqburina fa qudiyat hajatuhu na san mutane da yawa wanda suka tambaya nan kuma ma istigasa gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatansu a wajen wasu na cikin kabari kuma aka biya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 <laughs> ya yi kwana ya tuba yi mujalladi na biyu shafi na 100 to nan ma nan ma ya yi ko yaudara ko kuma bai karanta ba ya yi gwagwale eh wato muna faɗan biyun ne saboda a sama masa mafita eh kar mu ce ai yayi yaudara wasu ce ai an zage shi to wannan magana a nawa shafin bari ku ji yadda take ita ma ya yi abin da ya yi a farko shine ya ciccire wasu abubuwa bai karanta ta duka ba sannan kuma sai ya ciccire wasu kalmomi da jimloli a nawa shafin shafi na ɗaya, shekul islam yake cewa wa alimtu jama'atan haƙiƙa na san wasu jama'a mimman sa'ala hajatan daga cikin waɗanda suke tambayar wata buƙata min ba'dil na. daga sashen waɗanda ke kwance a cikin kaburburra minal anbiya'i kun ga bai kawo wannan ba e sai ƙetare minal anbiya'i wasalihina daga cikin annabawa da salihai sai kaga sun zo suna tambayar buƙatar su ga annabi ko wani annabi ko wani salihin bawa faqudiyat hajatuhu sai kuma abin ya yi daidai da ƙaddara Allah ta'ala ya biya musu bukatarsa ko aka biya masa bukatarsa eh to kun ji inda ya tsaya amma bari ku ji abin da shekul islam ya faɗa ƙarshe sai yake cewa wa huwa la ya kharuju amma zakartuhu amma fa wannan ba zai fita daga abin da na faɗa a baya ba eh ba zai fita ba dama ƙissoshi da ake karantowa wani ya yi kaza da kaza da kaza da kaza kuma wannan ba daga sahabbai ba ba daga tabi'ai ba ba daga tabi'u tabi'ina ba kuma mafi yawa labarrukan wasu za su iya zama gaskiya wasu za su iya zama ƙarya sai ce walaisa zalika bi shar'in ka duba fa wannan abin da suka yi fa ba shari'a bane ba musulunci bane fayutta ba ballantana a bi su ai koyi da su amma da ya zo sai ya ƙetar wannan jimla wala sunna kuma wannan abin da suka yi ba sunnar manzon Allah ba ne amma ku dibi limamin abuja da ya zo sai ya karanta wa kadi alimtu jama'atan min Mansa'ala sa'ala hajatan min ba'adul maqaburina sai ya ƙetare min al'anbiya'i wa salihina fa hajatu hajatuhu sai sa full stop ba gama ba fa sai ki karanta jimla ta ƙarshe wadda shekul islam ya roshe abin da suka yi shine sun je sun faɗi buƙatocinsu ga masu eh, ga kaburburra kuma an yi sa'a buƙatocin sun biya amma fa sai shekul islam ya ce ka sani wannan ba musulunci ba ne walaisa zalika bi shari'in wannan ba shari'a ba ne ba addini ba ne fayutta ba ballantana wani da zai ce wai zai bi su ya yi koyi da su wala sunna kuma wannan ba sunna ba ne amma ku dibi limamin abuja billahi lazi la ilaha illahu bai karanto wannan ba bai karanto ba eh bari mu danna shi ku ji shi eh bari mu sake maimaita shi eh ku yi haƙuri masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 har yanzu a mujalladi na biyu shafi na 191 yana cewa wannan nukta ce muhimmiya ita ma ina jin ko na ishara a cikin ta ko ban yi ba ne addu'a ne ba wai wani dalili daban ba karfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiyar niyyarsa shine dalilin da zai sa a amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan mangani ya maimaita su da yawa ko ina da dan tsakuro mana ne <laughs> malam mai tsakure wata zalika su'alu ba'dihim eh. a mujalladi na biyu shafi na 254 gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatan su a wajen wasu na cikin kabari eh ku yi hakuri biya masa Ya yace wannan ya faru da yawa tahu min ba'dil maqburina fa qudiyat hamiyansa shine dalilin da zai sa a amsa masa a mujalladi na biyu shafi na 167 ya maimaita a shafi na 213 duka wannan manganu ya maimaita su da yawa to ina da ɗan tsakuro mana ne wa kadhalika su'alu ba'dihim a mujalladi na biyu shafi na 254 Wata zalika su'alu ba'dihim lin nabiyyi aw li iya zama kasancewan karfin bukata da gaskiyar zuciyar mai addu'an ne ba wai wani dalili daban ba karfin bukatar shi cewa yana tsananin bukata da kuma gaskiya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da sha takwas har yanzu a mujalladi na biyu ku yi haƙuri wata dalika su'alu ba'dihim linnabiyina fa qudiyat hajatuhu to kun ji na san mutane alimtu jama'atan yawwa mimman sa'ala hajatahu min ba'dil makhurina ku ji da kyau qudiyat hajatu kun gani na san mutane da yawa <laughs> wanda suka tambaya nan kuma ma istigasa gaba ɗaya ke magana wanda suka tambayi bukatan su a wajen wasu na cikin kabari kuma aka biya masu bukatan a mujalladi na biyu shafi na 218 kun ga ya tumayi ya gudu har yanzu a mujalladi na eh. biyu ya gudu wani wurin kuma ya yi kunji eh, kun ji shi ba shekul islam ya kawo magana kan abin da yake faruwa da wasu bayan ya faru kuma daga ƙarshe sai yake cewa wannan abin da suka yi ba shari'a ba ne ba addini ba ne ba sunnar manzon Allah ba ne saboda haka ba za a yi koyi da su ba amma sai ki karanta wannan kamar yadda ya a baya kamar yadda ya a baya to yanzu wannan wannan abin da ya yi tsakani da Allah sunansa malanta ɗayan uzuri ne za ka bashi guda biyu ko dai bai karanta littafin ba kun ga ya jahilci waye ibn taimiyya kenan abin da malam alkasim ya faɗa a kansa ya tabbata a kansa cewa abin da ya jahilci ya yi kuma gaskiya ne to kun ga abin da malin ke nufi ga jahilcin nan muna fito muku da su ko kuma a'a ya karanta amma kuma ya cicciro abin da yake so ya karanta ne don ya biya bukatarsa wannan kuma ya rosa shi gaba ɗaya ta tabbata cewa shi limamin abuja azzalumi ne mai yaudari ya ci amanar ilimi saboda haka daga yau ba za a sake karɓar fatawarsa ba a addini daga yau to kusan duk mafi yawan maganganun da ya karanto haka ne daga inda ya ja larabcin ba daidai ba sai inda ya datsa maganar ya karanta iya abin da yake karantawa kamar wannan kawai mun ba da misali ne mun ba da misali ne kawai eh kuma inda nake kyautata zaton cewa ba wai littafi ya karanta ba za ku ji hadda sunan littafin ma baya iya faɗa daidai sunan littafin ma sai da ya yi kuskure a kai eh bari mu kai shi can ƙarshe ku ji abin da yake cewa ya maimaita sunan littafin ibnu ya faɗa a babban malami ibnu taymiya sun wuce a faɗi sunan su mujarradan hmm. a inda ya faɗa a cikin littafin sa iktida'us siratul mustaqim siratul mustaqim eh, to wannan kuskure ne ba haka sunan littafin yake ba eh, sunan littafi yadda yake daidai iktida'us siratul mustaqim eh, iktida'us siratul ba siratu ba yadda kai ka faɗa to ga sunan littafin ma limamin abuja baya iya faɗa daidai e to ga wannan ƙara'in na nuna cewa bai karanta littafin ba shi yasa ma da ya zo bai zo da littafin ba e na ga kamar wata waya ce a gabansa irin babban wayan na to ku yi haƙuri uwa mun samu matsala ta network network ya yi muna halinsa to a gurguje <clears throat> yan uwa kamar yadda muka faɗa ya kamata ma mu takaita kan haka nan eh, insha Allah ta'ala eh, abubuwan da yawa e, kun ga ba mu ma gama da maganganunsa ba ballantana mu samu mu shiga cikin littattafansu na ɗariƙa su ba kun gansu nan gashi duka littattafansu ne na ɗariƙa su addurratul khadida ga sunan da sauransu ah, to lokaci ba zai bamu dama ba amma dai almuhim shine haska wannan bawan Allah cewa har yanzu bai kawo wato hujja ba kuma kun ji mun karanto muku ra'ayin shekul islam bin taimiya eh, a gaba ma akwai maganganu da dama da shi shekul shekul islam Ah, ibnu taimiyya ya a cikin littafin waɗanda ka tabbatar da cewa bai yarda a je kabari don a yi addu'a ba kamar yadda kai ma ka faɗa da kanka <clears throat> kuma ba ya wani ƙauli saɓanin wannan ba ya wata magana saɓanin wannan ba magana biye ba eh duk abin da za ka faɗa saɓanin wannan to sai dai kai masa ƙarya ko baka fahimta ba to har yake cewa ah, shi wato shi shekul eh, islam ibn taimiyya a shafi na 309 a lokacin da yake magana to magana tasa da yawa amma bari mu karanta ta biyu ya ce asani anna qasdal quburi lid inda ha. wato nufatar kabari ko kaburburra don a yi addu'a a wurin kaburburran wa raja al-ijabati bid-du'a'i hunaka da kuma fatan a amshi addu'a a wannan wurin sai ce raja'un aktharu minhu min raja'iha biddu'a fi gairi zalikal mautin wato manufar da ko ƙaunar da ta ɗara ga wani wuri wanda ba wurin makabartar ba wato ya fi jin a can wurin kabarin za a amsa masa bukatarsa fiye da ma sauran wurare ko gidansa ko masallatai da sauransu to sai shekul islam yake cewa amrun wannan al'amari ne lam ya shara'ahu Allah Allah bai shar'anta sa ba wala rasuluhu manzon sa ma bai shar'anta sa ba wala fa'alahu ahadun min as-sahaba wala tabi'in haka kuma babu wani daga cikin sahabbai da aka samu ya je gun kabari wai dan yayi addu'a ko cikin tabi'ai wala a'immatil muslimin ba a samu daga cikin limaman musulmai ba wala zakarahu ahadun ahadun ahadun min ulama'i ba a samu wani daga cikin malamai da ya ambata ba wasalihin mutaqaddimina da salihan bayi waɗanda suka gabata eh, a gani ko bal aktharu ma yunqalu min zalika an ba'd al mutaakhirina ba'd al ma'at thaniya mafi yawan abin da ake nakaltuwa daga cikin al mutaakhir shekara 200 to kun ga anan shekul islam wato <clears throat> ya tabbatar haka a shafi na 311 lokacin da yake magana cewa wanda ya tafi wurin kabari don ya yi addu'a ɗayan biyu ne ko dai yana tunanin ku yi haƙuri ku yi haƙuri network yana ba mu wahala yana ba mu wahala to shine sai shekul islam ya ce ko dai ya ɗauka wurin bari mu yi sauri mu karkare <laughs> saboda lokaci a da kuma matsalar network ko dai ya ɗauka cewa wurin kabarin ya fi falala sama ga wanda ba shi ba to sai shekul islam ya ce to in haka ne to wannan fahimtar magabata ba su yi ta ba ba a same ta cikin sahabbai ba ba a samu cikin tabi'ai ba ba a samu cikin tabi'u tabi'ina ba ko kuma mutum ya ɗauka cewa a'a sauran wuraren sun fi kabarin falala to shine sai magana ya ce wa illam ya kuni du'a'u inda ha afdala in ya yin addu'a a wurin kabari bai fi falala ba to kana qasdu du'a'i inda ha dalalatan to ya zama mutum ya nufi kabari ya je addu'a a wurin wannan wannan bata ne wa ma'asiya kuma sabon Allah ne eh sabon Allah ne ka duba fa shekul islam ya kira shi da bata kuma ya kira shi wato sabon Allah kai a wasu wuraren ma shekul islam ma har ittifaki ma ya nakalto eh cewa ittifaki ne na malaman musulunci saɓanin abin da shi Limami abuja ya faɗa a shafi na ɗari uku da talatin 339 ya ce fayustafadu min zalika annahum ana fa'idanta daga wannan cewa su salaf mujmi'una sun yi ijima'i ala anna du'a cewa yin addu'a inda alƙabri a wurin ƙabari a wurin ƙabari ghairu mustahabbin ba mustahabbi ba ne wala khasisa fi tilkal buqwa kuma babu wani wariya na falala akan wayannan wuraren wa innamal khairu abin sani kawai alkhairi kad ya hasulu min jihati niyyati da'i yana samuwa ne daga niyyar wato shi wanda yayi wannan yayi wannan addu'a to kun ga abin da shi shekul islam ibn taimiyya ya faɗa kenan e, akwai wani wurin ma da ya hakaito ya sake naƙaltu ma ijma'i kan ita wannan matsala ɗin e, ban san ko zan iya ganin sa a yanzu ba to almuhimmi dai almuhim ya nakaltu ijima'i akalla ya kai so nawa ma a cikin littafin saɓana abin da shi limamin abuja ya faɗa yake cewa wai duk malaman musulunci sun haɗu kan rashin ganin munin a jegun kabari a yi addu'a to kaga shi shekul islam akasin abin da wato ka faɗa ne shi ya kawo a cikin littafinsa amma saboda baka karanta littafin ba <laughs> baka kawo wannan ba eh, to yana nan dai da yawa ina ganin ko ba mu kawo ba dai ba matsala insha Allahu a zama na gaba muna iya karanto shi eh, akwai wani wuri da ya nakaltu ijma'i ittifaƙin malamai akan ita wannan matsala ɗin eh, eh, to ina ganin magashi na gani <clears throat> a shafi na 367 shekul islam ya ce wattafaƙu aidan magabata sun yi ittifaƙi kuma ala annahu la yushra'u qasdu salati wad du'a'i inda al wato salaf sun yi ittifaki cewa ba a shar'anta mutum yana da bukata ya nufi makabarta ba ko ya nufi wani kabari ko ya ce zai yi sallah a wurin kabarin wannan ba daidai ba ne wannan ittifaki ne na salaf in ji shi shekul islam walam ya ahadun min a a'immatil musulmi na kuma ba a samu wani daga cikin jagororin musulunci sun faɗa ba inna salata inda ha a inda ha afdalu minhu fil masajidi wai ka je wajen kabari ka yi addu'a a ko kuma ka yi sallah ai wannan ya fi falala sama da ka je masallaci gaba ɗaya sallar ba a samu ba a samu wanda ya taɓa faɗan haka ba to kun ga ittifaƙi kenan Eh, ittifaki kenan wanda shi shekul islam ya karanto a ah, to duk maganganun nasa haka suke sauran maganganun ma ba su da alaka da maudu'i yanzu maganar sa guda ta rage wadda insha Allah ta'ala a zama na gaba za mu tattauna kanta cewa wasu suka roƙi annabi bukata da sauransu eh, to bayani yana da yawa akan ta kuma ga shi ah, yau rana ce ta juma'a almuhim abin da za ku fahimta a nan shine na farko a farfesa makari ƙari yadda aka tuhume shi da ita ta tabbata har yanzu baka kawo dalili ba har yanzu sannan abin da ka dawo kai a jiya wannan ya ƙara bayyana wato gaskiyar abin da malal alƙasim ya faɗa a kanka e toza ta kanka kai wallahi da ka yi shiru da yafi gashi yanzu kusakurai ma kana yi e an yi hasula kana an yi hasala bi hukumin littifaƙi kana bi hukumin ittifaƙi sannan ka zo maganganun kuma kana datsewa ba ka karanto su gaba ɗaya wannan aikin malami ne ba aikin malami ba ne su saboda haka a zama na biyu insha Allahu ta'ala yau juma'a ne hankali na na masallaci shi yasa karatun ma dai sai a hankali Eh, a zama na biyu insha Allah ta'ala za mu ƙara tono abubuwa sannan sai mu shiga cikin littattafansu na ɗariƙa cewa ya yi wannan magana ne saboda ya tabbatar da su na bautan ƙaburburra wadda take rubuce a cikin littattafansu ita ba zai iya tallata ta kai tsaye ba to shi yasa sai ya fake da wannan magana ya kawo sunan shekul islam ibn taimiyya saboda ya rudi jahilai wanda hatta a masu sauraron ka lokacin da kake magana din sun san cewa ba gaskiya kake faɗa ba saboda ba su ganka da littafi ba eh kuma sun ji abin da ka faɗa a baya kuma yau ka dawo ka ce baka ce ba to wannan shine a abu na karshe da za mu rufe da shi shine akwai <clears throat> wani wani matsoraci wani ɗalibi a misra ana ce masa al'azahari wanda na ga surutansa a jiya Eh, ya fito yana magana a kan tawassuli eh, yana ta shirme wanda daga ƙarshe wai sai ke jefa wai ta haddi eh, zuwa ga shi malal alƙasim wai ya saurari maganganunsa guda biyu akwai mulahazat akwai auham amma yana jefa kalubale ga malal alƙasim su fito a zauna wane ne wane ne abin ban mamaki kai da duniya ta shi da cewa kai matsoraci ne matsoraci ne ka sayar da muka yi da kai ka gudu akan matsalar littafin dr sani umar rijiyar lemu da ya yi akan inyas ka zo ka ce kana da kusakurai guda 60 na larabci lokacin da ka kalli matsalolin ka ga ba su taɓuwa da ka zo ba ka wuce kawo matsala guda biyar zuwa shida ba alhamdulillah allah ya taimake ni don na baka amsa a kansu eh an bayyana eh, wato matsayinka a ciki abin da kake da'awa na sanin larabci dama duk kuna su from ai ga from nan shi farfesa ne a adab a harkar adabi da ina jin na hau da sauransu amma ka ji yadda yake bata larabci na zo na baka amsa ka gudu sannan muka haɗu da kai a tiktok aka zo da kai a ka zo muka same ka an fara tattaunawa akan wahadatul wujud da muka karanto a cikin eh, littafin jawahirul ma'ani shi ma ana cikin tattaunawa ka faɗi wata magana sai nake ce maka wannan magana a ina za mu same ta kawo littafi daga nan ka gudu baka ƙara dawowa ba to kai da ake bi bashi kai za ka je ka ce za ka jefa ƙalubale a matsayinka nawa me kake da shi abinda mala alƙasin ya faɗa a kanku ne yake tabbata a kanku kawai don kun je kun tara shahadatu da sauransu to shahada ita ce ilimi ita ce ilimi wasu sata suke yi wurin jarabawa ba don su samu shahadat sata fa satar jarabawa suke yi <laughs> eh wani da satar jarabawa zai gama digiri na farko ko digiri na biyu <clears throat> a wajen bahasi wani daga kwafi wasu kuɗi suke bayarwa ma ane musu bahasi state su kai jami'a su ce ai sun yi bahasi sun yi bincike daga ƙarshe a basu shahada to shi sa malal ya yace shahada ba ita ce ilimi ba ba abin da mu sani a jami'a din ba ai shi yasa ake bayar da kyautanta ake sa kuɗi a saita saboda ba ita ce ilimi ba da ita ce ilimi ba za a ba da kyautarta ba to da wannan zaka rudu da wannan zaka rudu wai ka zo ka ce kana kalubalanta a fito a fito ka ce mi kai ka san waye mal alkasim ok suna kake nema ko to ka zo ka biya bashin da nake bin ka kamin ka zauna da mal alkasim bashin da nake bin ka akan littafin dr sani ka zo ka biya Mas'alanmu mu da muka fara tattaunawa a tiktok akan wahadatul wujudi ka zo ka biya wannan mas'ala din ka zo ka biya ta wannan abin akwai bahaushi wallahi eh wallahi akwai bahaushi in an ce muku jahilai kuma sai ku zo ku ce a'a ai ba a kimanta ko ba ai kaza ai kaza ai kaza to ga abin da furof din yayi wanda shine ka fito don ka bashi kariya shi ma gashi ya faɗi a ƙasa to bale kai ka fito ka ce mi sannan abin bahaushi furof baka tashi magana ba mal alkasim ya yi magana tun sha hudu ga watan ramadan ya ba maka kalubale ya zo ya rufe tafsiri ashirin da uku ina jin in ban manta ba ya yi maka raddi na biyu duk baka yi magana ba sai da ya rufe karatu da kwana biyu a jiya sai ka fito kana, kana, wannan, kana wannan jawabi prof limamin abuja ka tozarta kanka wallahi kuma abin da malam ya faɗa cewa kai ɗalibi ne ya ƙara tabbata kuma ka jahilci magana to gashi yau mun nuna ma al'umma tabbas wannan magana ta ibnu taimiyya limamin abuja ya jahilce ta bai santa ba jahilci ya yi a ciki kuma mun kawo dalili inda wanda ya isa ya zo ya ce abin da farfesa ya yi ko limamin abuja ya yi ilimi ne to muna jira Allah ya shiryar da ku eh Allah ya shiryar da ku eh Allah ya shiryar da ku wallahi eh kullum kullum mu ne muku fatan shari'a eh insha Allah eh to amma dai abinda dai muke son mu faɗa a nan wato al'azahari baka kai ba eh wallahi baka kai ba ni wallahi ba na kallon ka malami ban taba kallon ka malami ba al'azhari ban taba kallon ka malami ba wallahi wallahi ban taba kallon ka a matsayin malami ba eh kuma baka san waye malal alqasim ba <laughs> baka sani baka san shi bane amma dai ka fito ka biya bashin da nake bin ka sannan saboda eh, wato rudu shi fa ana magana akan aje wajen kabari ai addu'a wai yazo yana magana akan tawassuli to waye magana tawassuli duk cikin karatuttukan malal kasim yayi magana akan tawassuli ayan da ka zo kana magana akan ta akan mi ake kawo ta akan mi ake kawo ta kan zuwa wajen kabari ayi addu'a nan ake kawo ta to kaga kai baka ma fahimci ma mahallun niza'i ba kaje kana ta shirme waya zuwa tattauna kan tawassuli kan tawassuli kan tawassuli kan tawassuli ana magana ne kan prof ya jingina ma shekul islam da taimiyya cewa ya yadda da aje wajen kabari a yi addu'a a roƙi allah in kuma ka isa ka kawo wurin <laughs> mun ce babu gara da taimiyya mun kawo inda wani wanda yake da wata magana wadda ta saba ma wanda ya zo ya kawo abin da za ka yi kenan amma ka zo kana wani maganganu na alamu baka cikin hayyacin kanka an rosa malaminku eh to bari ka fito kai kuma ka nuna kai wani abu ne eh to malal alkasim ba zai zauna da kai ba sai ka zo ka biya bashin da nake binka littafin dr sani akan larabcin da kake da'awan shi ka karanta da kuma matsalar da muka fara tattaunawa da kai a tiktok dangane da wahadatul wujudi wadda ke cikin jawahirul ma'ani allah ya sawaka eh, na ganin ma ba sai mun buɗe layi ba kawai mu yi addu'a mu tashi saboda yanayi na juma'a eh, insha allah eh, ga alama ma babu masu kira to insha Allah zama na biyu dai za mu yi kokari mu fito da wasu abubuwa mu shiga cikin littattafan ɗariƙa ɗin Eh, tun da ɗariƙan ma mun fi ku saninta saɓanin ku duk sanda za ku yi magana a cikin littattafan malamanmu duk girman malami kowaye eh, ƙaddara ya wuce farfesa ya zabo ustazul kursi ko kai ne ustazul kursi in dai a layin bidi'a kake kace za ka yi magana a kan littattafan malamanmu <clears throat> wala sai mun gano jahilcinka haka kuke amma mu baka isa mu shiga littattafan ɗariƙa ka ce mu yi jahilci ba baka isa ba eh ba mu ce mu malamai ne ko mun san komi a ɗariƙa amma baka isa wannan shirmen da da limamin Abuja yi ni ba zan yi shi a cikin littattafan ɗariƙa ba wala ba zan yi shi ba to haka kuki eh so layi buɗe yake inda wani ɗalibin prof. da zai bugo waya ya tabbatar da cewa prop ba abin da ya ilimi na to ya bugo waya gani muna jaransa in kuma da wanda yake da inda ibnu taimiyya ya faɗi abin da prop ya faɗa wanda ya zo daga baya ya ce ba haka ba ne to ya bugo waya gashi mun ba ku dama ku bugo waya eh malam lafiya a sa musu namba waya su bugo namba su bugo ko malam haka masu mutaba'an mu ku bugu waya gane zaune eh mu kuma in mutum ya isa ya zauna ya sa numba waya ya ce mu kira in mutum ya isa in ka yadda da kanka ka zauna kai program ka sa numba waya ka ce a kira mashirmantan banza maƙaryata kun ɓata addini eh, da rigan malanta kuna magana tsiricin kuna bayyana kuna tona makanku asiri ku ji tsoron Allah wallahi wasu abubuwan ma muna kyalewa ne sannan ni ku sakuran da nake da shi na Limami abuja Allah ya yawa da su wallahi ba don wani abu sai a zo a yi masa fadiha a tozarta shi littattafan da ma ya rubuta yake kurin ya rubuta akan larabci ina da su za mu ɗauko wuri kaza da ka kawo kaza ba daidai ba ne a ka'idar larabcin ma ka saba ga abin da yake daidai ga dalili mu kawo maraji'u wuri kaza ka yi larabci ka saba ma nahawu ka saba ma sarfu ka saba ma imla'i ina da su da yawa eh idan kuka matsa kuma zan baje shi zan baje shi limamin abuja wallahi wannan magana da malal alƙasim ya faɗa sai duniya ta tabbatar da cewa gaskiya ce to shikenan tun da bawa mai bugu waya shikenan ina ganin bare in tashi kawai eh, sai a yi haƙuri saboda kun san lokaci ne na juma'a amma insha Allahu zama na gaba ah, in ba mu samu matsalar network ba eh, za a ba da dama